wanda ya daidai da uku ga watan takwas a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a wannan makaranta ta mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda yake unguwar batirawa a garin kano yau za mu tashi darasi na sittin da shida in ba a manta ba makon da ya gabata mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu a ta ɗari uku da hamsin da shida wanda shine ƙarshen babu auqatis salawatil khams da haka yau za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta ɗari eh, uku da hamsin da bakwai mala ce babu istihbabil ibradi bizuhri fi shiddatil harbi haka ne liman yamdi ila jama'a wa yanaluhu al-harru fi tariqihi an yabi wannan babun ba babun gaba za mu tashi ko باب باب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر باب bayani akan an so gaggauta yin sallar azahar a farkon lokacinta in ba a lokacin tsananin zafi ba ne ma'ana a lokacin sanyi ko a lokacin damina to da lokacin sallar azahar yayi ana so a yi sauri a yi ta amma a lokacin tsananin zafi tsakiyar rani to an fi so idan lokacin yayi kar yi gaggawa yin sallar a dan jira lokacin ya dada turawa kamar yadda mun faɗa a darasin da ya gabata hadisi mai lamba ta sittin hadisu Anas ibn Malik hadisin Anas ɗan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi shiddatil harri mun kasance mu sahabbai muna yin sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inji Anas fi shiddatil harri a lokacin tsananin zafi fa idza lam yastati ahaduna ay makina wajhahu min al-ard har idan ɗayan mu saboda tsananin zafi ba zai iya dora goshinsa akan ƙasa ba ba sada saubahu fa sajada alaihi sai shimfida tufafinsa sai sujada akan tufafin domin a wancan lokacin ba dadduma ce gare su ba da haka idan mutum ya ji zafi yayi zafi goshinsa in ya taɓa kan dandagaryar sahara zai ƙone to sai jawo rigarsa ko gefen hannun rigar sai ya sa a daidai inda zai sujada sai ya sujada akai dan ya dan samu sauki to a mazhabar imamu malik yin sujada a wani wajen da ba ƙasa ba dandagariya makaruhi ne yanzu a mazhabar imamu malik idan kai sujada akan dadduma alhalin ga ƙasa to ka aikata makaruhi shi yasa za ku ga a wasu masallatan namu saboda sanin wannan hukuncin ba a malale masallaci da kafet a rufe ko ina da ko ina saboda kar a samu wani mai zafin malikiya ya zo da aska ya yanka mana kafet sai a bar masa shaida tsakanin kafet da kafet sahu da sahu ga dai kasan nan sai ka sa goshinka a kasar in malikiya za ka yi kan gariya to amma wannan ya saba ra'ayin imamul bukhari ra'ayin hasanul basari cikin magabata su kan babu karhanci suka ce da kai sujada a kan tagaryar ƙasa da kai akan dadduma da kai akan tabarma da kai akan wani abin da zai sha makance tsakanin goshinka da ƙasa duk ɗaya ne domin sahabban annabi lokacin yana duniya sun yi sallah a bayansa yanayi musulmanci suna mamu idan zafi ya zafi sai su sa ne gefen riga sai ya tare goshinsu a madadin su sa goshin akan ƙasa kai tsaye kuma annabi bai ce musu dan me ba inda da kai karhanci manzo Allah zai ce ku daina an gane ko kila wani ya ce to ai wannan larura ce ai tsananin zafi ne to ko da ma mu dauka larura ce ai su ma malaman malikiya da suka yi fatawa suka ce makaruhi ba su ce in ban da kaza ba kawai itlaqan suka faɗa da aka dai mutum yana da damar ya sujada kai tsaye zuwa ga ƙasa in ya samu dama kuma yana da damar ya sujada akan wani abu wanda zai tare tsakanin goshinsa da ƙasa kamar da duma ko tabarma ko gefen riga to sannan wannan yana nuna mana saukin addinin musulunci inna addina yusr kar ka dauka cewa wani lada za ka samu kana jin zafin ranar amma ka dora goshinka akan ƙasa ka ki hawa kan da duma ko ka ki jawo gefen rigarka ka sa kai sujada akai Allah madaukakin sarki bai kallafa maka kai haka ba bai kallafa maka kai haka ba da haka shi duk abin da yake mai sauki wannan shine addinin musulunci matukar ba sako bane ba ubangiji yace ce yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra manufar Allah shine ya sauƙaƙa muku ba manufarsa shine ya kuntata muku ba وما ja'ala عليكم في الدين من حرج nana Aisha ta ce ma kuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina shay'aini illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma duk lokacin da aka ba wa manzo Allah zabi akan abu guda biyu ga mai sauki ga mai wahala to mai saukin yake zaba saboda addinin sa akan sauki aka gina shi yace take in kaga ya guje wa mai sauki sauki to sako ne domin shi sako ko da kayi shi cikin sauki to karshe wahala zai kai ka an gane ko da ta addinin musulunci addini ne na sauƙaƙawa babu tsanantawa a cikinsa sauƙaƙawa a cikin ibada sauƙaƙawa a cikin mu'amala da kuma aƙida baki ɗaya da haka anas ya ce fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina wajhahu min al-ardi basata thawbahu fasajada alayhi akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na 21 shine kitabul amali fi babi na tara shine babu bastu thawbi fi salati lis babu istihbabi at bil asr babin da yake bayani akan an so ayi gaggawar yin sallar la'asar da lokacin ta yayi ba kamar azhar ba a wani lokaci a jinkirta a wani lokaci kuma a gaggauta ita la'asar falan ɗaya ce ko ma wani lokaci ne da an yi kiran sallah a yi sallah kar a ƙure rana sai dab da faɗuwarta sannan za a yi sallar la'asar ana so aƙalla a samu cikakkiyar awa biyu tsakanin sallar la'asar da sallar magriba sallar la'asar da faɗuwar rana a samu cikakkiyar awa biyu in so samu ne kaga kenan yanzu misali a ce sallar la'asar muktarinta yana shiga karfe hudu rana kuma tana faduwa shida ba haka bane ba rana yanzu tana kaiwa ma har wajen bakwai saura kaga akwai awa biyu ma har da ɗoriya tsakani ko amma wani lokaci zaka ga an samu takurewa lokacin bai wuce awa biyun ba to da dai ana so a samu tazara tsakanin la'asar zuwa magriba hadisi mai lamba ta 361 hadisu Anas bin Malik qala hadisin Anas ɗan Malik Allah ya kara masa yadda yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yusalli al yana sallar al kalmar kana malamai suka ce ya nuna alad dawam wannan shine ɗabi'ar annabi ta yau da kullun haka yake ko da yaushe an gane ko domin kalmar kana tana nuna haka ya kasance abin ya zama jini da tsoka ya zama ɗabi'a ya zama kullum ma haka ake yi yusalli al yana sallar la'asar wa shamsu murtafi'atun hayya a lokacin rana tana sama bata gangara ta yi yamma sosai alamun faduwa ba sannan kuma hayya faratas irin hasken tasa hasken da zaka iya kura masa ido ba tare da ya kashe maka ido ba domin rana idan ta zo faduwa haskenta yana canjawa lokacin da take tsakiyar sama ta fi ƙarfi ta fi zafi sannan kuma a wannan lokacin yana da wahala mutum ya iya ƙura mata ido amma idan ta karkata to kuma sai zafin yake raguwa hasken ma yake raguwa ta yadda za ka iya ƙura mata ido ba tare da ta cutar da idanka ba shine ma'anar washamsu murtafi'atun hayya a lokacin da ya rana tana sama-sama sannan kuma tana fara tas irin farin tasa farin da baya cutar da ido fa ya zahabu zahibu manzo Allah sallar la'asar a wannan lokaci har mai tafiya ya tafi ila al-awali zuwa unguwannin tudu al-awali jam'u aliya aliya waje mai tudu an gane ko fi jannatin aliya la tasma'u fiha laghiya da haka kalmar aliya tana nufin maɗaukakiya, to duk waje mai tudu larabawa sukan kira shi da ali ko aliya jam'insa shine awali gefen madina akwai unguwanni masu tuddai wanda suke akan tudu-tudu wanda yanzu duk garin madina ya cinye su amma da madina daban su kuma daban kamar cikin ƙwaryar badalar kano da kuma irin unguwannin nan namu na wajen gari da haka mai ba da labari yake cewa annabi ya idar da sallar la'asar har wanda zai fito daga garin madina ya taho unguwannin wajen gari a wali ya zo an gane ko faya a tihim ya tadda su ma mutanen wannan unguwanni washamsu murtafi'atun rana dai tana sama bata faɗi ba wa ba'dul awali min madinati ala arba'ati amyalin aw nahwihi yace waɗannan ku irin unguwannin na awali unguwannin tudun madina tazararsu da cikin garin madina ya kai mil hudu ya kai mil hudu ma'ana dai kaga tafiya ce wacce akalla awa biyu za ta yi ta ko awa ɗaya da ɗan wani abu har a je a dawo don ba tafiya ce irin ta mota ba yana maganar tafiya ce ko dai ta ƙar ko kuma dai ta wani abin hawa ba mai sauri irin mota ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan idar da sallah a Madina cikin ƙwaryar gari har mutum ya fita ya zo wajen gari ya tarar rana dai bata faɗi ba kamar kai ne yanzu har ai sallah a Kano har ka fita ka tafi wudil ko ka fita ka tafi kura ko ka fita ka je dan batta ko ka je bici duk rana da bata faɗi ba ai haka yana faruwa ko to da haka wannan shine abin da ake nufi a samu tazara ta tsakanin la'asar zuwa magariba ka kai awa biyu ko abin da ya kama da haka to kaga dai wannan yana nuna cewa annabi sun alaihi ya yi sallar la'asar din tun a farkon lokacinta domin inda sai da ya kure lokacinta to ba za a samu wannan tazarar tsakanin la'asar ɗin da magriba ɗin ba imamul bukhari ya fitar da wani hadisi cikin Tara shi ne kitabu مواقيت sala babi na goma sha uku babu waqtil asri babin da yake bayani akan lokacin sallar la'asar hadisi mai lamba ta 362 hadisu Anas bin Malik hadisin Anas dan Allah ya kara masa yadda an abi umamata shi ma Anas ya ji daga Abu Umama Sudi ibn Ajalan an ko Anas sahabi ne ƙarami. waɗansu abubuwan yakan ji kai tsaye daga annabi wani kuma sai dai manyan sahabbai su gaya masa domin kowa ya sani akwai lokacin da ake zama da yara akwai kuma lokacin da yara ba sa zuwa wajen manya anas annabi ya bar duniya kwata-kwata rayuwarsa yana shekara goma sha bakwai annabi ya zo madina anas yana ɗan shekara bakwai mahaifiyarsa ummu sulaim ta kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce gashi yaro ne ina son ya samu albarka ka ka shi a gidanka ya rinka maka hidimomi manzo Allah ya karɓe shi yana ɗan shekara bakwai annabi kuma ya zauna a madina ne tsawon shekara goma ya rasu kenan anas yana da shekara goma sha bakwai wani lokaci anas zai samu damar da zai zauna tare da annabi wani lokaci kuma in manyan baki sun zo ko irin su abubakar annabi ya fita waje cikin manya to anas ba zai samu damar zama cikin tawagar annabi da shi din kansa ba to hadisan da anas ya ji sai suka kasu biyu waɗansu shi ya ji da kansa irin a zaman gida ko a lokacin da ba manyan baki yakan iya samun ya je wajen annabi kai tsaye wasu hadisan kuwa sai dai ya ji daga wasu sahabban su gaya mai domin in annabi yana cikin tawagan mutane manya dan wani al'amura masu mahimmanci to a wannan lokacin yara ba za su zo ba da aka sai dai a gaya masa cewa annabi ya ce kaza an gane ko kuma ba anas ba kaɗai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda suka rayu da annabi suna da ƙananan shekaru haka ta kasance tare da su irin su abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas har annabi ya bar duniya bai balaga ba yana shekara goma sha uku ko makamancin haka haka irin su alhassan ibn ali ibn abi talib har annabi ya bar duniya bai kai ma shekara goma ba da haka shi yasa sai dai baka labarin yarinta sai ce ina yaro na taba tuno annabi yayi kaza yayi kaza hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza wa kaza shi yasa malamai suka ce ya halatta yaro ya koyi ilimi tun yana karami in ya girma kuma ya karantar ba a cewa ai ilimin da ya sani yana yaro ne ba za a yi amfani da shi ba a'a sahabbai sun koyi ilimi suna yara da kuma suka girma suka ba da labari shine imamu bukhari yayi babu ce babun mata ya juzu sama sabi babun da yake bayani daga wani lokaci ya kamata yaro ya fara koyan ilimi ana so tun da farkon ƙuruciya tun nauyi bai haukansa kansa ba tun kwakwalwarsa tana a watsake ya koyi ilimi amma karantarwa kuma sai ya mallaki hankalin kansa ya zama cikakken mutum da haka anas ya ce na ji daga abu umama abu umama ne ya ce da ni sallaina ma'a umar ibn abdul azizi sun yi sallah tare da Umar dan Abdul Aziz az-zuhra sallar azhar thumma kharajna sannan muka fita hatta da kalna ala Anas bin Malik har sai da muka zo wajen Anas dan Malik fa wajadnahu yusalli al-asr sai muka tadda shi kuma yana sallar al-asr din shi Abu Umama sahabi ne cikin manyan sahabbai ya halarci lokacin Umar dan Abdul Aziz al-Khalifatu Rashid wata rana sun yi sallah tare da Umar dan Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz shine a matsayin shugaba a wannan lokaci shugaban kasa shi kuma Abu Umama sahabi ne daga cikin sahabbai da haka kila yana cikin 'yan kabinet ɗin umar ɗan abdulaziz la'alla kila shi ma minista ne la'alla shi ma wani ɗan majalisa ne la'alla shi ma menene la'alla shi ma menene abin da wannan yake nunawa tun a zamanin annabi da zamanin sahabbai manyan malamai suna riƙe manyan mukamai amma da ke a lokacin al'ummar tana da hankali ba mahaukaciya ba ce ba ta zagin ba ta zagin yo ba abin farin ciki ba ne ma da murna mutanen da suka san zikirin safa zikirin yamma za su jagorance ka inda ka san kanka amma kai fatanka 'yan giya su rinka jagorantar ka an yi sikirinin ɗin mutanen da ba su da natsuwa baka damu ba sai da aka yi sikirinin ɗin masu addini kama ba komai masu addini ku yi haƙuri ku yi haƙuri haushin rashi ne wai an ce da makaho ga ido ya za a yi dole sai haƙuri kuma ba yadda za a yi Allah ya baka ɗaukaka ka kubuta daga bakin mahasada babu yadda za Allah ya baka ɗaukaka ka kubuta daga bakin wawaye an ce wani mutum ya tambayi sayyidina Ali me yasa a zamanin sayyidina Umar abubakar ba matsala a zamanin umar ba matsala a zamanin usmanu ba matsala sai a zamanin ka ne kai aliyu aka samu matsaloli sai ce to ai a zamanin abubakar irina ne talakawan a zamanin umar irina ne talakawan a zamanin usman irina ne talakawan mu muna da hankali amma a zamani na irinka ne da aka dai ya'yan uwa a mahanga ta addini ba laifi ba ne malami ya yi jagoranci na rayuwa balma su ne a haƙu da su haka domin kamar yadda muka sha faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka yarda jagora ne na rayuwa na addini na duniya na lahira to manzo Allah shi yace malamai su za su gaje shi kuma kai ka sa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake mulki ko yake annabta shine gwamna shine shugaban kasa shine sanata shine komai kuma shine liman kuma shi ake wa wahayi shi zai faɗi yadda za a yi da ɓarawo kuma shi zai faɗi yadda za a yi sallah shi zai ɗaura aure shi zai wa gawa sallah sannan kuma shi zai ba da zakka shi zai yi sainin a yi kaza a yi kaza a yi kaza sallallahu alaihi wasallam da dai anas dan malik abu umama yana tare da umar dan abdulaziz sun yi sallar la'asar suka fito suka zo wajen anas sai suka da shi yana sallar la'asar kaga kenan su sun riga shi ne yin sallah abu umama ya ce faƙuntu ya am sai na ce ya baffa na ma salatu Lati sallaita wace sallah ce wannan wacce kake sallata shin la'asar din da mu mun yi ta tun ɗazu ko kuwa wata ce daban ƙala sai anas ya ce da shi al'asru ni ma la'asar din nake yi ko da ku kun yi ta tun ɗazu ya ce wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan shine nau'in sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma lokacin da ya saba yin ta allati kunna nusalli ma'a wacce muka kasance muna yi tare da shi ma'ana dai abu umama kasa yake ma da anas a shekaru anas ya girme shi da haka shi ya tambayi anas wace sallah naga kana yi ne yanzu anas yake sallar la'asar nake yi su kuma tuni sun riga sun yi ta to abinda wannan yake nunawa kamar yadda kullum muka sha faɗa ko a zamanin annabi sallah ba a yi mata lokaci uniform a ce duk garin kano a yi sallar la'asar karfe hudu a'a ko da tarin karfe hudu yake shiga to wasu su yi hudun daidai wasu su yi hudu da minti biyar wasu su yi hudu da kwata ana samun haka kuma mun sha nuna bambancin da yake sa hakan ta faru saboda ita rana ita ce asalin agogon duniya motsinta shi yake ba da lokaci kamar yadda ka san wannan kunamar ta agogo tana juyawa ta zo kan biyar ta zo kan bakwai ta zo kan goma ta zo kan an gane ko to haka rana take to ita kuma ranan nan za ta zo wani waje kafin ta zo wani waje za ta bar wani waje sannan ta isa wani waje yanzu idan lokacin sallar lokacin azumi yayi lokacin buɗe baki yayi za ka sha mamaki a ƙasa ɗaya muke amma lokutan buɗe baki yana bambanta lokacin da nake adamawa shekara uku baya ina tafsirin azumi wani lokaci sai mun sha ruwa a adamawa cikin garin yola muna shirin ta da sallar isha zan yi waya nan a ce yanzu za a kira sallah to haka kuma yanzu lokacin da nake naija mina sai nan ku sha ruwa naija ba su sha ruwa ba tazar wajen minti ashirin ne tsakani kaga duk a ƙasa ɗaya saboda ranar tana tafiya kunan mutanen kano kun fi gabas akan mutanen naija yanzu mutumin da zai nemi naija daga garin kano yamma zai to su kuma mutanen da suke yola adamawa su kuma sun fi ku gabas da aka rana sai ta daɗe da zuwa baro can sannan za ta zo na to haka lokacin sallar yake kasancewa sai ka ga muktarin sallah ya shiga a cikin garin kano karfe kaza amma mutanen da suke gwarzo ko mutanen da suke ƙaraye yamma da kano sai ka ga su kuma dole sai an fara yin sallah a nan kafin lokacin su yayi wannan haka yake har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu annabi yayi sallah a wani masallacin gefen madina ba a yi ba ko masallacin gefen madina an lokaci sun yi sallah cikin madina kuma ba a yi ba ita ce dai sallar kwaya daya amma lokacin nata yana dan bambanta rana tana fara zuwa wani wajen kafin ta isa wani wajen da haka muftarin yana fara shiga a wani waje kafin ya shiga a wani waje kuma har yanzu za mu ga haka abin yake faruwa kuma ko da a ce a lokaci guda ne a waje guda ne malamai suka ce yana da kyau bambanta lokutan sallar hikimar idan wani bai samu sallar jam'i a nan masallacin ba sai ya tafi ina wani wani yanzu kun ga sallar juma'a wani masallacin ku ga za a tayar karfe ɗaya wani masallacin karfe ɗaya da kwata wani masallacin karfe daya da rabi to in ka kuskure wa na karfe ɗaya sai ka tafi na da kwata in ka kuskure wa na da kwata sai ka tafi da rabi daga nan har a je masu yin karfe biyu wannan ba laifi bane duk a cikin lokaci ne da haka dai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka tana faruwa to abinda za mu ɗauki darasi a nan anas bai ce da su abu umama sallaku ku ba kai ba ku je ku sake shi dai ya ce mu na haka nake yin ta tun a zamanin annabi ma haka muke yin ta a wannan lokaci kaga wannan yake nuna lokaci yana da yalwa shine malaman fiqh sukan ce duk sallah tana da lokuta guda uku akwai abin da ake kira muhtari farkon lokacin shiga akwai abin da ake kira baruri lokacin da mai uzuri yana da damar yayi sallah a lokacin in bai samu a farkon lokaci ba to sannan kuma akwai lokacin ada da lokacin qaba lokacin da in kai sallah ka yi ta a lokacinta ko dai na farkon ko na tsakiya ko na ƙarshe da kuma lokacin da in kai sallah ta zama ramuwa biyan bashi kamar mutumin da yake bacci kamar mutumin da ya manta ma shi ko yayi sallar ko bai ba sai daga baya ya tuna to koma ma wani lokaci yayi sallar ramuwa ce amma yana da alfarmar kamar yayi ta akan lokaci domin manzo Allah ya ce man nama an salatin aw nasiha liyusalliha mata zakaraha fa innahu waqtuha duk wanda yayi bacci ko ya manta bai yi sallah ba to yayi ta duk lokacin da ya tuna ko ya farka domin shi a wajensa wannan lokacin shine na sallah an gane ko to da dai Anas bin Malik ya bada hujja kuma wannan yana nuna mana cewa makurar hujja shine ka ce annabi yayi ko annabi ya ce ayi ko an yi a gabansa bai ce a'a ba domin hujjar da anas ya kafa musu anan ya ce haka muke yi a lokacin annabi to ba magana ta kare ba domin in a lokacin annabi aka yi abu bai hana ba to wannan abin ya zama addini in dai da sunan addinin ne domin shi ka'idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai abu ba addini bane aka yi shi to baya shayin kowa ya yi shi sai ya fito ya nuna cewa ba daidai bane dan amana ce Allah ya dora masa amana ce Allah ya tsora masa da haka duk abin da kaga an yi annabi ya shiru to ya nuna haka Allah yake so a yi da haka ya tabbatar da annabinsa akai shi ma kuma annabin ya tabbatar da al'ummarsa akai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حديث بلمبة تدريوك دستن دوك حديث رافع khadij خديج حديث رافع بن خديج رضي الله عنه ألا يكرم سيدا قال يشي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر mun kasance muna sallar la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa jazuran bayan an idar da sallar sai mu zo mu soke raƙumi fa tuqsamu ashara qisamin a dadda namansa a raba kaso goma a Kulu, lahaman nadijan har mu kunna wuta mu gasa mu ci shi bayan ya soyi ko ya gasu qabla an tagruba shamsu duk da haka rana bata faɗi ba kaga su mutanen da a madadin ya ce maka muna yin sallar la'asar kan rana ta faɗi a samu cikakkiyar awa biyu to su babu awar a lokacin babu agogon da za a gane awa to sai suke kwatantawa da wasu ayyukan da kowa ya san su kuma ya san lokacin da suke ɗauka yanzu duk a wajen balarabe duk a wajen mazaunin sahara ya san awa nawa ko awan lokaci nawa yanka raƙumi yake ɗaukawa da gididdiba namansa da kuma har a gasa a ci lokacin sun san tsawonsa an gane ko mutanen da ba suka rayu a lokacin da babu agogo to sukan gwada rayuwarsu ne da waɗansu abubuwa wanda suka saba yi yau da kullum wanda sun san iya lokutan da suke ɗaukan musu shi yasa amru dan as ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baban abdullahi lokacin da zai rasu yana shimfiɗar ajali da ɗansa abdullahi ya shigo da shi da wasu abokansa duk sahabbai ne sai yake musu wasiya ya ce idan na mutu ku yi mun kaza ku yi mun kaza ku yi mun kaza in kuka je kuka binne ni ku tsaya a kabari na ku yi mun addu'a in rinka ɗebe kewa da zaman ku gwargwadon tsawon lokacin da za a yanka raƙumi a raba nama a madadin ya ce musu gwargwadon awa kaza awa kaza tunda a lokacin ba agogo sai ce gwargwadon yadda za a yanka raƙumi har a raba naman iya tsawon wannan lokaci nake so ku daɗe a kabari na ku neman addu'a bayan kun binne ni to anan ma gashi rafi dan khadij yana kwatanta mana tsawon lokacin da ake samu na tazara da rara tsakanin idar da sallar la'asar da kuma faduwar rana shine gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a feɗe a gama raba naman har kaso goma cif da cif sannan a ɗan hura wuta kuma a ɗan gasa wani ma a ci abin da wannan yake nuna ya yan uwa ana so a samu tazaran lokaci mai ɗan tsayi tsakanin la'asar zuwa magariba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 47 shine kitabu sharika babi na ɗaya shine babu sharika fi ta'am babin da yake bayani akan watanda a wajen abinci ko haɗaka a wajen abinci ku haɗa kuɗi ku siyo dabba ku yanka ko ku haɗa kuɗi ku siyo buhun hatsi ku raba wannan shine ma'anar sharika fi ta'am babu taglizi fi tafwit salati al-asr babin da yake bayani akan kausasa harshe da shari'a ta yi ga mutanen da suke sakaci sallar la'asar tana kubuce musu sallar la'asar kula da ita ibada ce gawurtacciya mai zaman kanta tare da cewa dukkanin salloli ma hakan ne amma me yasa aka ware la'asar da haka saboda mutane a wancan lokaci suna yawan sakaci da samun sallar la'asar me yake jawowa suke sakacin samun sallar la'asar saboda baccin kailula na rana da yawa mutane sukan kwanta baccin kailula bayan sallar azhar to wannan kailula sai ta ja su sai rana ta kusa faduwa su farka su la'asar to shi yasa shari'a sai ta ja kunne game da sakaci da rashin samun sallar la'asar musamman ga masu waccan ɗabi'a ko ma masu koma menene to amma kamar yadda na gaya mana saboda su larabawa a wajen su musamman a da can abu ne wanda yake mai karfi kwarai da gaske da rana kowane mai gida sai ya koma gidansa ya yi baccin rana har yanzu suna da wannan al'adar amma ta fi karfi a wancan lokacin kuma al'ada ce wacce addinin musulunci ya tabbatar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qilu fa inna ash-shaytana la yaqilu kuke yin qailula baccin rana shedan baya baccin rana baccin rana yana taimakawa wajen lafiyar ɗan adam yana taimakawa wajen gyaruwar ƙwaƙwalwar ɗan adam an gane ko da haka waɗanda suke baccin rana galibi su suke samun matsalar rashin samun sallar la'asar da haka shari'a bata hana a baccin rana ba amma tare da haka ko ka sa alam ko ka sa wani abin dai da zai tashe ka dan ka kuma samu sallar la'asar kan lokaci sannan shi baccin rana iri biyu ne mutanen madina su ba sa baccin rana sai sun yi sallah a zahar amma su mutanen makka sukan yi baccin ranar su ne kan a zahar da aka shi yasa wannan hadisin a madina annabi ya faɗe shi dan a madina mutanen madina suke da wannan matsala su mutanen makka sukan yi kailular su ne ko dai daga sha ɗaya zuwa kuma a kiran a zahar to daga nan sun gama amma su kuma mutanen madina sai an yi sallar a zahar ɗin sannan ake shiga gida a kwanta bacci kamar yadda na sha gaya mana ko da ofisoshi ne a waɗannan ƙasashe kasashen larabawa za ka ga da an yi sallar la'asar za a rufe ofis ba a aikin ofis duk wani ofis bayan an gina ofis an aje kujerar mai ofis ɗin sai an masa gadon baccin rana na ka'ida ce da haka da rana ta yi ba a zuwa neman signing ba a zuwa neman cike takarda zai ja kofa sai ya tura ya yi baccinsa sai kuma lokacin la'asar ya yi sai ya tashi to haka ɗalibai waɗanda suka je ƙasashen karatu ko baka iya ba kai a garinku dundurusu ne ko a garinku ba a yi dole sai ka koya saboda da rana za ka ji gari ya yi tsit kamar a wajen ku sha biyun dare kowa ya tafi bacci amma wata yadda wura take bani labari ta ce ita mamakin ta da kano abu ɗaya na ce me mamaki da ta ce kano ko da me ka zo an fika ta ce kawai abu ɗaya ne yake bani mamaki ba ta taɓa zuwa kano ta ji shiru ba kuma ba ta taɓa ma'ana ita kullum ta zo kano da hayaniya take bacci kuma a hayaniya take tashi kuma daman cikin fage take zuwa na ce aikin gama dama amma su a can ƙauyukan su mutum zai kwanta gari ya yi tsaye kuma ya tashi ba a tashi ba amma da kano da Legas ba za ka samu wannan ba garuruwan hada-hada ne garuruwa ne da allah ya musu albarka da kowan mutane dole ka kwanta mutane suna nan kuma dole ka tashi mutane suna nan duk sammakon ka wani a tafaye kwan wani ya riga ka bacci ka riga shi tashi wani lokacin da ka tashi lokacin zai kwanta lokacin da kake shirin bacci shi wani lokacin agogonsa ya kada zai tafi aiki ta haka rayuwar take hadisi mai lamba ta 364 hadisu ibn umar hadisin abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace allazi tafutuhu salatu asri duk wanda sallar la'asar take kubuce masa baya samun ta akan jam'i hakan ya zame masa ta'ada to ya sani ga asarar da yake fa ka annama wutira ahlahu wa malahu kai ka ce irin mutumin da ya gamu da wata musiba ce da wata bala'i da ya rasa dukiyarsa ya rasa iyalansa wannan shine abin da kake iya kwatantawa na asarar da mutum zai yi idan ya auri rashin samun sallar la'asar a jam'i yanzu kaga irin mutanen da suka kasance a maiduguri yakin boko haram ya ci su wani yanzu babu shi da yan uwa bai san kowa nasa ba da yana da gida yana da kaza yana da kaza amma tashi shi garin nasu gaba ɗaya yanzu bai da komai to bala'in da irin wannan ya samu kansa a ciki shine irin bala'in da kai ma ka samu a lahirance in ka rasa sallar la'asar to sai mu duba mu ga irin waɗannan mutanen me muke musu a duniya jaje da tausaya musu kaga kai ma kamata a yi maka jaje da tausaya ma sama ma da yadda za a yi musu domin shi wanda ya rasa abin duniya yana iya ne samun ninkin sama amma wanda ya rasa na lahira fa yanzu la'asar ɗin yau da ka rasa ta za ka sake samun ta amma dubu ɗari da ka rasa ta jiya gobe sai ka samu miliyan ninkin ta ma ɗanka jiya da ya mutu in ɗaya ne gobe sai a haifa ma tagwaye haka ya faru annabi Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana annabi ayyub annabi ayyub ya samu kansa a cikin musiba da bala'i yarsa dukiyarsa yarsa ƴaƴansa duk kowa a gidan ya mutu saura shi da matar suka rage amma da Allah ya tashi bashi lafiya ya warkar da shi daga cutar sannan ya dawo masa da dukiyarsa ninkin baninki sannan ƴaƴan da ya rasa aka sake haifan masa irinsu ya mai da sunaye irin nasu shine Allah maɗaukin sarki ce wa habna lahu ahlahu wa mislahum ma muka bashi ƴaƴansa da kwatankwacin dukiyar da ya rasa kwatankwacin abin da ya rasa din to haka Allah subhanahu wataala in ya jarabe ka da wata musibar duniya kakan iya samun ninkin ba ko ka samu daidai ita amma idan musiba ce ta lahira fa to jaffal kalam alkalami ya riga ya bushe domin ka'idar duniya duk minti ɗayan da ya tafi baya dawowa sai dai wani duk ranar da ta tafi ba ta dawowa sai dai wata yanzu yau muna ranar asabar wannan asabar ɗin tun da Allah ya duniya ba ta zo ba sai yau ta zo kuma yau ta tafi sati ne zuwa wata asabar ɗin ce ba wannan ce ta maimaitu ba to haka duniya tafiya take ba ta jira kuma ba a maimai ba ta jira ba a maimai shi yasa in kana da hankali duk lokaci ɗayanka da zai fita ka sani mai kima ne in ya fita fa ba dawowa kuma raguwa kake yanzu kana ta Allah Allah Allah ya kai mu sallah kaza raguwa za ka yi ka sani ba raguwa za ka yi domin ka ne na ajalinka aka ɗiba kuma sun tafi kenan ba za a maimaita ba ba za a ƙara ba da haka da haka تمر بنا الأيام ayyamu كأنما نساق إلى الآجال ila تنظر ajali ذاهب فما tanzuru zahibun raji'un يوم ذاك يوم الذي مضى وما راجع ذاك المشيب المكدر yace muna tafiya muna Allah Allah mu isa wani waje muna fatan gobe ta zo amma ba mu sani ba ta sakiyar mu ake zuwa ga kabari wani mu in ya tafi ba zai dawo ba ƙuruciyar mu in ta tafi ba za dawo ba haka haka take ta tafiya amma ba mu sani ba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dan ya nuna mana girman hadarin da kuma girman hasara kuma dan mu kiyaye ba wani dan adam da zai so ya gamu da hasarar da za ta raba shi da duk dukiyarsa ta raba shi da dukkanin ƴaƴansa da iyalansa to in fa ba ka san haka to kai yi kokari ka kiyaye kada ka rinka sakaci na rashin samun sallar la'asar domin kwatankwacin musibar kamar haka take faka annama wutira ahlahu wa malahu kalmar wutira fa'ilin mabniyin ne lil majhul da kamata ya maluhu ya zama mai rufu'a ahaluhu ma ya zama mai rufu'a sai ya zama na'ibul fa'il a ɓangaren li'irabin larabci a ce fa ka ma wutira ahaluhu wa maluhu kaza sai aka ce fa ka ma wutira ahalahu wa malahu aka yi fataha a madadin bamma me yasa suka ce ala naz'il khafidi asalin zancen fa annama wutira bi ahlihi wa bi malihi to tunda an shafe wannan harafin jarar a ka'ida dole a bar wata alama da za ta nuna cewa lallai akwai wani abu da ya faru na hukunci to da ka mai bincike sai ya tsaya ya bincika daga nan kuma sai ya gano bakin zarar kamar yadda Allah ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu a min qabli wa min ba'adi to saboda an shafe mudafin ilaihi da haka sai aka yi bina'an lita litadulla alal mahzufi idan ka tambaya me yasa aka ce min qablu alhalin min tana daga cikin huruful jarri amma ba ta yi aikin ta ba aka ce min qablu me yasa kuma aka ce wa min ba'du me yasa ba a ce wa min ba'di ba to sai a ce da kai asalin zancen ai min qablihi ne wa min ba'dihi to hi hi din nan da aka cire sai a bar maka wata alama kai kuma in ka zo sai ka gane larabawa suka ce allabibu bil isharati yafhamu mai hankali da an masa alama sai ya dauga haske sai ya gane an gane ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ka annama wutira ahlahu wa malahu kamar ya rasa iyalansa ne kuma ya rasa dukiyarsa ma'ana da yayi babban hasara Allah madaukin sarki ya tsare mu da irin wannan gagarumar hasara akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na tara kitabu mawaqitu sala babi na sha hudu babu ismi man fatatu al-asr babin da yake bayani akan zunubin wanda sallar la'asar ta wuce shi malamai suka ce wanda hakan ya zame masa ɗabi'a ba wanda aka samu matsala sau ɗaya ko sau ba ko kuma a sati akan iya samun kila sau ɗaya ko sau ba a'a wanda hakan ya aure shi باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر باب da yake bayani akan hujjar malaman da suka tafi akan cewa salatul wusta da Allah ya ambata cikin ayat suratul baqara hafizu ala salawati was salatil wusta ita ce sallar la'asar malamai sun yi sabani akan wace sallah ce salatul wusta wacce Allah ya ce a bata kulawa ta musamman duk salloli Allah ya ce a kula da su amma sai ya waru wata sallah sai ce musamman sallah kaza to wace ce wannan sallah kaza wasu malamai suna cewa kallar asuba ce domin suka ce kallar wusta ala wazani fu'ula sifa ce na alwasatu idan alwasatu tsakiya muzakkar ne sai a ce alwasat amma idan mu'annas ne sai a ce me wusta ala wazani fu'ula sifa ce mu'annasa domin ana gane sunan mata in ya zo ko sifar mata a larabci in ya zo a lauzani fu'ula kamar kubara da kaji an ce kubara mace ce in namiji ne kabiru za a ce kabiru ana nufin babba to amma babba ta mace fa kubara in kaji an ce sugura karama ta mace kenan in namiji ne sai a ce me sagiru an gane ko to faqis ala zalika da haka in na tsakiya ne sai a ce wasitu na tsakiya namiji amma in ta mace ce ba sai a ce wasuɗa to sai malamai suka ce da aka ce sallah wasuɗa ta tsakiya to ana nufin asuba kenan tunda ita ce ta yi banga-banga ba ta cikin dare ba ta cikin rana take boda azahar tana da wata la'asar magariba tana da wata isha amma asuba ce kadai ta ware ita kadai ba ruwanta da Azahar ba ruwanta da da magariba da isha ma'ana ba ta hada lokaci da su ba wannan ra'ayin imam malik kenan da kuma da yawa daga cikin malaman madina suka ce salatul wusta ita ce salatul subhi wasu kuma suka ce salatul wusta salatu zuhri saboda ana yin tafi in nahari a tsakiyar wuni da haka ita ce salatul wusta to amma duk wannan ijtihadat ne ba a tanko ba dalili kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa salatul wusta sallar la'asar ake nufi da haka kina kaga kalmar wusta din ba daga alwasadu bane tsakiya a'a ana nufin fudla mafificiya galibi larabawa abin da ya fi sai su ce da shi na tsakiya saboda tsakiyar kowane abu ya fi kyau saboda ya fi kubuta daga mai hadarin gefe da gefe za ka ga galibi abubuwa in za su lalace ko za su samu haɗari sun fi samun haɗari a saman su ko a ne ƙasan banda a ne tsakiyar yanzu ko mutum ne za ka ga yawancin raunin nukansa ko dai a fuska ko kuma a ƙafafuwa amma cikin lafiya lau yanzu wani in ya buɗe ma cikinsa aka haɗa da cikinsa da ƙafarsa sai ka ce kai wannan cikin daban ƙafar daban saboda cikin kullum ana rufe shi fatar wajen tafi ne kyau tafi kyau amma fatar ƙasa tana shan ƙura fatar kafa tana shan kura ta fuska ma tana shan kura da sauransu kuma sun fi fuskantar haɗari da zarar haɗari ya zo sai kaga ko a fuska ne ko kuma me a kafa ne ba ka sabai akan samu haɗari a ciki ba in dai ba na mata da suke yanka maza ba Allah ya kiyaye to da ka dai salatul wusta salatul asri ake nufi ga hujja ga dalili ba ijtihadi ba kadai idza warada al-athar kuma batalan nazar in aka ce ga magana ta zo daga annabi to maganar kuma wane ya ce ina gani ko wane ya ce ina gani magana fa ta kare sai a sallama hadisi mai lamba ta 365 hadisu aliyin hadisin sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda ala yace lamma kana yawmul ahzab yayin da ranar yakin ahzabu ta yi ahzab jam'i ne na hizb hizb ana nufin kungiya ko jam'iyya akwai hizbus siyasi idan kana bin labarurka a tashoshin larabawa za ka ji ana cewa hizbus siyasi hizbus siyasi ana nufin jam'iyya siyasa idan labarai ne wanda suka shafi amerika sai ka ji an ce alhizbud demokrati in aka ce alhizbud demokrati ana nufin ah, abin nan democrat party ta amerika an gane ko domin a america akwai jigajigan jam'iyoyi guda biyu democrat da republican to alhizbu demokrati to ana nufin democrat to da in za a yi jam'i sai a ce ahzab ahzab Allah madaukakin sarki yayi sura guda a cikin Qur'ani sunanta suratul ahzab surar kungiyoyi ana nufin kungiyoyin taron dangi na kakurai wanda suka raba goron gayya suka haɗu suka ce a zo madina a yi wa annabi kwaf ɗaya a gama da shi a madadin mu bar muhammadu yau ya faɗa da waɗannan ya yi nasara a kansu gobe ya faɗa da waɗancan a yi ragas jibi ya faɗa da waɗancan a yi nasara a kansa to mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mana tun da shi aduwun ne tsara duk muna faɗa da shi to mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu je mu masa kwaf ɗaya mutanen maka suka raba goron gayya da aka suka taho rindina mai yawa ta mayaka to a wannan lokaci shine Allah subhanahu wataala yake bada labarin abin da ya faru to ita surar da ta kunshi labarin ita kanta sai aka kira ta da suratul ahzab sura kungiyoyin taron dangi na su zo su murkushe annabi da sahabbai a Madina lokacin da manzo Allah ya samu labarin cewa za a zo a yi masa wannan an raba goron gayya a zo a yi masa kisan kare dangi a yi masa taron dangi to sai nemi shawarar sahabbansa ya gani mu kubuta domin waɗannan kungiyoyin da za su zo mana wasu za su zo mana ta gaba wasu za su zo ta kudu wasu za su zo ta yamma wasu za su zo ta arewa ta ko'ina za su samu a tsakiya to da haka faɗan ya sha bambam da kowane sauran faɗace-faɗace da muka saba yi faɗa ne wanda yake za ka rasa ta ina za ka sa kanka sannan kuma bugu da ƙari an haɗa baki da munafukan madina da yahudawan madina cewa kuma idan kuka ji mun zo kuma ku ta da kayan baya daga cikin gida da haka ku raba masa hankali ya rasa da suwa zai faɗa da mu na waje ko da ku na cikin gida shine Allah ya ce iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce lalle an yi karan bacca sun zo muku ta sama sun zo muku ta ƙasa sun zo muku ta yamma ta kudu ta arewa ta ko'ina a lokacin ne idan dina suka zazzaro a lokacin ne hankali ya tashi zuciya kamar za a yi amanta a lokacin ne munafukai suka rinƙaiwa wa Allah miyagun zato falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba amma su mu'minai da suka ga wannan kungiyoyin taron dangin qalu hadha ma wa'adana wa rasuluhu suka ce daman wannan labarin tun kan faruwarsa Allah da manzonsa sun gaya mana za a yi shi wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzo sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima ba abin da ya dade su sai imani da dada sakankan cewa cewa lallai duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma duk labarin da Allah ya faɗa zai faru sai ya faru ko ba dade ko ba ji ba to a wannan lokaci ne da manzo Allah yake neman shawarar sahabbai ya zani ina mafita sai salmanul farisi ya ce mu muna da wata dabara da muke a ƙasar mu na sha gaya mana cewa salmanul farisi mutum ne wanda ya yi tsawon rai hafiz ibn abdulbarri annamari a cikin littafin at-tamhid da kuma wasu littattafai nasa na tarajum ya yi magana akan salmanul farisi ya ce mafi karancin abin da malaman tarihi suka faɗa game da tsawon ran da salmanul farisi ya yi shekara 250 amma wasu sun ce ya kai shekara 350 mutum ne wanda Allah ya ba shi tsawon rai da lafiya kuma da hidimar addini ba wani addini da ake a duniya wanda bai yi ba shi neman gaskiya yake yi ya yahudanci yayi nasaranci sannan ya zo ya musulunci da haka zai shiga ƙarƙashin gara ƙasar faɗin Allah innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum shi zai samu ladan yahudanci zai samu ladan nasaranci zai samu ladan musulunci a lahira in za a ba yahudawan gaske lada sai an hada da shi in za a ba nasaran gaske lada sai an hada da shi kuma yin za a ba musulmin gaske lada sahabbai ma sai an hada da shi shine wanda manzo Allah ya kalle shi ce Salmanu minna ahlul baiti Salmanu dan gida ne a wajen Asalinsa asalin sa ba farishe ne mutumin Iran ne ma'ana komin lalacewar mutane ba ka rasa na kwarai a cikinsu da Allah maɗaukakin sarki ya so ya isar da saƙon musulunci ga duk duniya tun annabi yana da rai sai da yasa ta kowane ɓangaren duniya sai da aka samu representatives waɗanda suka wakilci al'ummar su suka zauna da annabi yanzu mu yan afirka ba a yi a ce da mu mu babu mu a cikin sahabbai ba muna da representatives muna da bilalul habashi an gane ko haka mutanen asia ba za ka ce ba su da representative ba suna da salmanul farisi haka mutanen Europe ba za ka ce ba su da representative ba suna da suhaibin Rumi Rum ita ce Italy a yanzu wanda Italy tana cikin yankin Europe to da haka Allah ya tara wa manzo Allah dukkan wakilan duniya a gabansa sun koyi addini sun wakilci al'ummarsu to sai Salman al ya ce mu muna da wata dabara da muke a ƙasar Farisa idan muna tsoron mahara za su iya kawo mana hari a kowane lokaci sai mu rarake garinmu mu yi ganuwa wannan shine asalin badala badala sai a zo a rarake gefen gari a yi rami a yi rami sai a tara ƙasa saboda ka'ida a wancan lokacin cikin kayan sufuri wanda ake hawa babu wanda ya kai doki tsalle doki ya fi raƙumi tsalle ya fi jaki tsalle ya fi alfadari tsalle to ko shi doki ka'idarsa in tsawon waje ya kai mita biyar baya iya tsallake shi to sai su yi rami ƙasa ya yi zurfi sama kuma a tara ƙasar da ta kai mita biyar to in doki ya zo ma ba zai iya tsallaka ta ba ballanta na raƙumi ballanta na jaki na alfadari hikimar wannan duk idan aka kewaye gari da wannan ramun sai a zo a yi kofa ɗaya ta shiga sai a sa masu kula da wannan kofar za ku iya bacci a kowane lokaci ku iya tashi a kowane lokaci domin ba wanda sai shigo garin ku sai ta kofar ku in kuma zai shigo ta kofar ku to sai kun sani dan sai kun buɗe kyaure yasa zaka ga duk kofofin ma ana musu sarkin kofa asali wannan dabarar mutanen farisa ce to sai manzo Allah ya karbi wannan shawara sai ya ce to a zo mi wa Madina irin wannan da haka Madina tana da ganuwa shi yasa shi yakin ahzab yana da suna biyu ko kace da shi gazwatul ahzabi ko kace gazwatul khandaki khandak shine ganuwa wanda da Hausa muke ce da shi gwalalo ko fadala to a wannan lokaci ne manzo Allah ya sa da shi da sahabbai gaba ɗaya su zo su yi aikin gayya su haƙe madina su tara mata ƙasa su yi mata ganuwa su yi mata kofa to kafin su waɗannan ƙungiyoyin kafiran taron dangi su shiryo su taho an gama yau madina fadala an kewaye ta da haka suna zuwa ba da matsallakowa duk an riga an mata rami da doki za su hauro doki kuma ba zai iya haurowa ba in ka ce ka hauro da kafa ne to waɗanda za ka zo ka tarasu kuma suna kan doki za su murƙushe ka ta sauki kuma kai yanzu ka ga mutum yana hauro ma katanga sai ka jira sai ya duro saboda kakarai ne kai ai tun daga kan katangar za ka mai da shi ko ba haka ba to da haka duk wannan dabara ce ta yaki sai aka kewaye madina wanda a cikin kewayen nata da abubuwan da aka yi akwai abubuwa na ban mamaki da suka faru sosai wanda lokaci ba zai ba mu dama ba to amma dai sayyidina ali ne mana ishara ne zuwa ga wannan yakin wanda kuma yakin qur'ani ya ambace shi ya ambaci abubuwa da yawa da suka faru a cikinsa wanda yana da kyau kwarai da gaske ga dukkanin wanda yake so ya ji abubuwa na tarihi masu bankaye na musulunci da irin gudunmawar da Allah ya ba wa sahabbai tun a farkon al'amura to ya je ya karanta wannan yakin wanda wannan zai nuna maka taimako na Allah ne wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim in Allah ya taimake ka to ba wanda ya isa ya gama da kai amma in kuma Allah ya kyale ka to abin da kafi komai rainawa shi zai gama da kai shi yasa Allah yake gaya wa sahabbai ku tuna taimakon da muka yi muku a azab ba dabara ku bace ba iyawa ku bace ba duk wani sababin a gama da ku makiyanku suna da shi amma Allah madaukakin sarki ya ce iza iza atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha rundunar yaƙi mai sunan rindina ta zo muku dauke da makamai dauke da ƙarfi dauke da ƙarfe dauke da dukkan abin da ake iya tankara yaƙi da shi na tanadi amma Allah ya ce cikin sauki muka turo iska ta fata-fata da su ta fata-fata da su Huzaifa ibn al-Yaman yana ba da labari yace a wannan rana mun samu kanmu a cikin mawuyacin hali mun zama kura ga tsoro gaban tsoro su kafiran da suka zo suka ga Madina an kewaye ta suka tsaya a can muna kallon su suna kallon mu muna tsoron su suna tsoron mu Allah subhanahu wata'ala ya jarabe mu da yunwa mutanen Madina a lokacin babu abinci ana cikin yunwa duk abincin ya kare sahabbai sai da suka koma suna ɗaura dutse a cikinsu don kada iska ta buge su su faɗi babu abinci a ƙarshe suka ce mu zo mu tafi wajen annabi mu nuna masa halin da muke ciki yunwa ta ci ta cinye mu gashi kuma makiya suna jiran mu ta ɗan tauri ya ce wa yunwa rundunar Allah ko idan Allah ya so ya gama da kai cikin sauki sai ya haɗa ka da yunwa da ya haɗa ka da yunwa ita ma wata soja ce bataliya ce mai zaman kanta da haka suka zo suka nuna wa annabi kowa ya daga cikinsa ya ga ga dutse ya daure manzo Allah da ya buɗe nasa cikin sai suka ga dutse ninki biyan nasu mana shi yunwa ta masa ci biyu irin nasu a ba tare da haka bai ce ufan ba ba wai shugabanni su koshi talakawa cikin yunwa ba duk al'ummar da kaji talaka ne yake kukan yunwa a cikin ta to akwai bala'i wallahi kamata ya zama a fara jin kukan yunwa daga sama to wannan shi yake nuna cewa shugabannin suna hidimtawa al'umma amma ba wai al'umma ce take hidimta musu ba amma din yunwar da za a yi ba za ta taɓa gidan gwamna ba ba za ta taɓa gidan shugaban ƙasa ba ba za ta taɓa gidan sanata ba ba za ta taɓa gidan ɗan majalisa tarayya ko kansila ko kiyamun ba a to wannan yunwa da sake da sake ka san cewa yunwan artificial ce ba natural ba ce ƙirƙirar ta aka yi ƙirƙirar ta aka yi amma yunwa a zamanin annabi daga gidansa ake fara gano alamarta yunwa a zamanin sayyidina umar daga gidansa ake fara jiyo kanshinta amma yanzu duk wanda yake jin yunwa da ya shiga gidan gwamna ya koshi duk wanda yake jin yunwa da ya shiga gidan shugaban kasa ya koshi ko ba haka ba saboda a can babu yunwa to kamata a fito da abincin da aka tattare a can a baza talakawa su ci ba dole sai ka ci jami'a irin ta gidan shugaban kasa ba ba dole bane hidimarsa da taka ga al'umma ba ɗaya bace shi baya bacci sai lokaci daje kai ka mafi jo yan jafa ka kwanta lokacin da kake so ka tashi lokacin da kake so kik an goce kai ba su shugabanni ba haka suke ba to dole ne tunda mutum zai hidimta maka zai sha wahalarka dole ne a bashi waɗansu abubuwa da za su ɗauke masa shi kuma ɗawainiya yau da kullum lokacin da aka naɗa sayyidina abubakar ya zama halifa ranar farko da ya fito ya zauna a majalisi irin yadda annabi yake zama ya gaggaisa da mutane sai ya shiga gida sai ya sako kayansa na kasuwa sai zai fita sai ka ce ina za ka je ya ce kasuwa zan tafi suka ce a'a idan ka tafi kasuwa yanzu wani ya samu saɓani da matarsa wani an ci mai bashi ba a biya ba wani sun yi rigima da ɗan uwansa kuma kai ne shugaba kai za ka raba gaddama aina za a samo ka ya ce to kuma iyalai na sai su zauna da yunwa ya kaga ba zai yi ba dan zan hidimta muku kuma sai gidana a kwana da yunwa sai suka ce to yi haƙuri rufe shagon kasuwan nawa kake samu sai mu rinka biyan ka daga nan aka samu asalin albashi ga shugaba aka hana abubakar hidima dan a tsare masa hidimomin iyalinsa to sai kaga al'amura sun tafi daidai amma shugaba bai ci ya koshi ba da me zai jagorancin da me zai yanke hukuncin da me zai yi kaza da me zai yi kaza kaga wannan ba zai yi ba amma dai sai a ciza sai a hura da da ka sahabbai suka ga annabi cikin mummunan yanayi kamar yadda su ma suna cikin irin nasu sai suka haƙura huzaifa ya ce abin mamaki dukkaninmu duk wannan hidimar da muke da wannan tsawainiyar da muke yi don aljanna muke yi amma ranar da za a yi ƙurin ƙus a wannan yaƙi na azab da daddare sai Allah ya saukar da sanyi ne tsanani sanyin jaura sanyin da kowa mayafin rufa yake nema sanyin da a lokacin in aka jima ciwo ya fi zafi duk wanda ya taɓa yin gulando ya san a lokacin zafi ciwo ya sanyi ciwo ya fi ne zafi to gashi sanyi gashi kuma za a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya gaya masa cewa ba za a yi yakin ba ya kwantar masa da hankali to amma tare da haka dole ne sai yayi riko da sababi irin na dan adam Huzaifa ya ce cikin dare ana tsaka da tsananin zafi a sanyi su mutanen kafirai Abu Sufyan shine shugabansu a lokacin bai musulunta ba suna can su ma suna ta shawarwari to mu tsaya ne ko mu tafi ne in muka tafi za mu ji kunya kaza kaza kaza to shi kuma annabi Allah ya kyara masa cewa mutanen so suke su gudu su kuma sabai ba sani ba sai banza Allah ya ce waye daga cikin ku zai je ya jiyo min labarin su a boye zan ba shi aljanna Huzaifa yace Abubakar yana nan Umar yana nan Usman yana nan Ali yana nan asharatul mubashiruna bil janna suna nan yan badar suna nan amma aka rasa wanda zai ce gani gani yanzu kila in kai ne ka ce wallahi sun ji tsoro ina ma da ina nan eh wani fantarar haka zai faɗa yanzu masu zagin sahabbai haka za su rinka gani inda su ne da suna nan to kai ma me yasa baka tsaya a gyalle su ba ko ba haka ba da haka uzaifa ya ce saboda Allah ya girgiza mu ya jarraba mu da kansa ubangiji ya ce hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu aljannat da suke neman ga ta raba raba amma an kasa a karbi tayinta waye zai je ya jiyo min labarin kafirai me suke shirin yi a daren nan zan bashi aljanna huzaifa ya ce kowa ya kasa cewa uffa saboda yunwa ta ci ta cinye mu ga tsananin sanyi ba isasshen tufafi ga kuma tsoro irin na ɗan adam huzaifa ya ce wallahi ko ni ban iya cewa komai ba ga wanda suke gabana ma ba ce ba ya ce sai da annabi ya ce huzaifa ya ce kawai sai na ji hanta ciki na ta kaɗa sai ce zo kai za ka tafi to magana ta ƙare dole ne ya je ya ce to kawai ni abin da na sadakar na mutu to amma sai annabi ya bani wata ka'ida da lamuni yace idan ka je duk yadda ka samu dama ka ganka kusa da shugabannin arna kar ka taba kowa kar ka taba kowa har ka zo min da labari yace to annabi yana gaya min wannan sai na fahimci ba matsala zan je in dawo lafiya yace da haka na canja kamanni na na saɗaf-saɗaf. Ya yace ina shiga cikin su Abu Sufyan mutum ne mai wayo mai kaifin hankali kuma gogagge wanda ya gajiya ya ga yau kawai sai zuciyarsa ta gaya masa cewa a wannan yanayin da muke ciki bako zai iya shigo mana abu sufiyan ya san haka ce kuma a lokacin ganini kuma na shigo sai abu sufiyan ya ce to ya jama'a kowa ya rike na kusa da shi ka tabbatar ka gane waye dan uwanka ba rigima za ta faru domin huzaifa za a gane shine bako in ku suka gane ne bako a wannan lokacin to wani ma ba zai samu tsoka ɗaya a jikinsa ba ya gaige za su yi da shi ya ce to ni kuma sai hikima ta zo min kan na kusa da ni ya kama ni sai na yi na ce kai waye to kaga na fasa bakin ka ya ce to da anan na samu damar tsayawa a cikin su ni ba a tambaye ni ba saboda ni wanda zai tambaye ni kan ya tambaye ni sai na riga shi na ce kai waye ce ai ni ne waye ce to ba matsala kaga ya ce to a haka ne na samu labarin cewa ga shirin da suke yi abu sufyan ya ba da oda a matsayinsa na komanda ya ce to magana ta ƙari yakin nan ba zai yi ba kowa ya haƙuri ya tafi gida kafin su gama yanke wannan shirin Allah ya turo da iska ta rinka kwasar rumfunan su tana jefarwa tukwanen da suke girki ta rinka kifarwa ta rinka ɗiban ƙasa tana watsa musu a ido duk iska ta rikirkita su da iska Allah ya yakin shine wa arsalna alaikum rihan wa junudan lam tarawha muka tura musu da iska da rundunar da basu ganta ba rundunar iska ta kace kace da su suka gudu suka ranta a nakare ko zai ce na sadado lami lafiya na dawo na bawa annabi labari ga shirin da suke ciki cewa da asaba ta yi kowa zakara ya bashi sa'a kowa ya ranta a nakare kowa ya gudu wannan shine karshen abin da ya faru a yakin azama. an yi jimurɗa kwarai da gaske an tsawon lokaci ana sa to kasa katsi game da wannan yaƙi to shine sayyidina ali zai ba mu labarin kaɗan daga cikin abin da ya faru Ya yace yayin da ranar yaƙin ahzabu ta zo ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا رنك cewa ملأ الله Allah ka cika gidajen kafirai da cikinka da kaburburan kafirai da wuta ma'ana maza Allah ya ne musu mummunar addu'a to saboda me yace shagaluna ani salati wusta domin sun hana mu mu sallah wacce ake kira da salatul wusta domin da rana cikin dabarun da kafirai suka yi suka ce ku kyale Muhammadu akwai wani lokaci da yake zuwa masa duk abin da yake yana bari ya tafi yin wani abu mu jira wannan lokacin sai yayi sai mi masa kwaf daya ma'ana sun san in lokacin sallah yayi duk abin da annabi yake bari yake ya tafi sallah to sai suka ce ku bari ba za mu fara yi masa lugudan wuta da hari ba sai ya shiga sallah shi da sa to kuma a lokacin ba a saukar da hukuncin salatul khawf ba sallar tsoro da haka dole ne kawai a wannan lokacin ko dai a yi sallah ko a batta in an yi sallah to kafirai ko za su gama da mu in ba a yi sallah ba kuma to su sun samu abin da suke so da so suke su hana sallah waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa shi yasa Allah yake waddal ladina kafaru law taghfuluna an aflihatikum wa amtiatikum yamiluna alaykum mailatan wahida dakon da kafirai suka yi muku sun so lokacin sallah yayi ku aje makaman ku ku tafi sallah sai su zo su yi muku kwaf daya to shine daga nan sai Allah ya ce a'a daga yanzu in ana halin tsoro ana halin tashin tashina to kada a tafi gaba ɗaya a yi sallah a rabu gida biyu wasu su yi sallah wasu su yi gadi daga baya waɗansu kuma su zo su yi sallah wasu kuma su tafi su ci gaba da yin gadi an gane ko wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-sala faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wa liya'khudhu hizrahum wa aslihatahum har izuwa karshe فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هجرهم وأصلياتهم معنى أن لا يسوكد ده كنشن صلاة القوت أما أو أن اللوكة بأيبا فدان هكا أمد أمددن النبي يشغى صلى ده صحابي أزوء أي مصفب تايا سيوي بي صلى بقبا تايا da haka malamai suka ce wannan yake nuna idan mutum yana cikin halin tsoro halin kakanika yi yana da damar ya jinkirta sallah har lokacin ta ya fita in ba yi da damar ya yi ta ko dai bai san yadda ake salatul khawfi ba ko kuma ba yi da damar ya yi sallar koyaya amma dai mafi makwarar yanayin da mutum zai samu kansa ya sallah shine ya zama cewa ko da ma babu ruku'u babu sujada sallah ba za ta yi ba to sallah ta sauka a kansa idan ana fada ana yaki ana canjin faya sojojin musulmi ba za su tsaya sallah ba in ya zama sallar ba za a raba ta ba wasu su yi wasu su yi gadi ko wasu suna yi wasu suna gaba su baya kamar yadda ake yi to sai zama sallar za a yi ta ne a tsatsaye kawai da lokacin sallah yayi yadda kwamandan soja yake ce da su ai kaza haka zai ce lokacin sallah yayi kowa ya sallah to da haka kowa ya kabbara sa yana fa kuma yana sallah haka fa in khiftum farijalan Allah ce in kuna cikin halin tsoro ku sallah a tsaye-tsaye babu magana ruku'u ko sujada kai ruku'un man din duka karasa aw rukubanan ko kai sallar akan tankan yaki to sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa sallah dai tana da muhimmanci ko a halin yaki sai an yi sallah to ina ga kai kawai ka sha furar ka taima ka ki sallah ka sha inuwa ka kawai ka ki yin sallah kuma ka je ka ce Allah zai kale ka kana da uzuri a'a har wanda ransa yake bakin daga an ce ya sallah domin in ba za ka yi sallah ba to yanzu da kai da kafirin me bambancin dan me kake ya kafirai dan su yi sallah to kai ma ka bata yanzu ka zama su sun zama kai Allah ya kiyaye to da haka a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rinka yin mummuna addu'a yana Allah ya cika cikin su ya cika kaburburan su ya cika gidajen su da kaburburan su da wuta shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu sun hana mu yin salatul wusta hatta ghabati shamsu har sai da rana ta fadi to kaga kalmar ghabati shamsu sai da rana ta fadi wata sallah ce wacce daga ita sai faduwar rana la'asar kaga kenan salatul wusta hiya salatul asr wannan ɗaya ne daga cikin hujjoji hadisi na gaba hadisi mai lamba ta 366 hadisu Jabir bin Abdullah hadisin Jabir dan Abdullahi. Allah ya kara musu yadda anna Umar radiyallahu an hakika Umar dan Khattab Allah ya kara musu yadda jaa yawmal khandaqi ya zo ranar khandaq kun a can an ce yawmul ahzab yau nan kuma an ce yawmul khandaq duk abu ɗaya ne gazwatul ahzab ita ce gazwatul khandaq gazwatul khandaq ita ce gazwatul ahzab sayyidina Umar ya zo ranar yakin gwalalo ba'da ma gharabati shamsu bayan rana ta faɗi faja'ala ya yasubbu kuffara quraish sayyidina Na'umar ya ci gaba da zagin kafiran quraishawa to amma idan muka ce zagi a duk lokacin da ka ji kalmar zagi ta zo a cikin hadisi ko a cikin maganar annabi ko a cikin maganar sahabi kar ka ɗauka zagi na ashariya a'a shine sakwata suke cewa ɓaci ɓaci faɗar baƙar magana ita kalmar bakar magana a wajen larabawa zagi ce da haka ba larabe ko tsaki kai wa mutum sai ce ka zage ni ko harara kai sai ce ka zage ni ko ba'a kai masa sai ce ka duk wata magana da za ka taɓa tare sunanta me zagi domin kada wani ya ɗauka in an ce na umar ya yi zagi ya ɗauka ashar kenan ashar ma yana da asali a musulunci kamar yadda wani wawa ya taɓa faɗa yana kudin dima a shari'a a cikin masallaci ya ce wai akwai ashar ma a cikin hadisi kudusi cikin sahih al-bukhari da muslim ubangiji subhanahu wataala yace yasubbu ibn adam dan adam yana zagi na to zagin Allah ana nufin a shari'a ba wani wanda ya taba yi wa Allah a shari'a amma jingina wa Allah tawaya shine zagi ga Allah in ka ce Allah ya haihu zagi ne ga Allah Allah yana da mata zagi ne ga Allah Allah ba zai iya kaza ba zagi ne ga Allah shi yasa a gaba sai Allah ya fassara me yake nufi da zagi Yace ce yana dan adam yana cewa bazan iya dawo da halittarsa ba alhali ni na halice shi a karan farko ma'ana jingina wa Allah gajiyawa da rashin kudura da tawaya shine zagi to da haka anan ma sayyidina Umar yana gayawa kafiran Quraishawa baƙaƙen maganganu yana la'antar su Allah ya la'anci Quraishawa Allah wadaran halin su tur da mummunar ɗabi'ar su ta kafirci saboda ne. qala ya rasulullah sai sai na umar yace ya ma'aikin Allah ma kittu usalli al-asra har yanzu fa ni ban sallar la'asar ba kuma gashi rana ta faɗi hatta ka dace shamsu tagrub gashi saura kirs rana ta faɗi to wannan abin ya dada fayyace mana salatul wusta da aka faɗa a wacin ruwaya salatul asri ce domin a nan sayyidina umar ya fito ya faɗa ma kittu usallil asra hatta kadati shamsu tagrubu قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم da kansa ya faɗa wallahi ma sallaituha ni ma ban yi ta ba mana shi kansa mai gayya mai aikin bai yi sallar ba a lokacin domin a lokacin in an ce za a yi sallar to za a halaka kuma Allah bai nuna cewa ga wani yanayi da za a iya yin sallar ba a halin tsoro da ka mai ruwaya jabir yake faqumna ila butahana sai muka tashi daga inda ake maganar muka tafi wani kwari inda ruwa ke taruwa a gefen madina wanda ake kira da budahan dan aje ayi alwala a wajen fatawadda lis-salati manzo Allah yayi alwalar sallah wa tawadda'na laha mu ma muka yi alwalar sallar fa salla asra sai annabi yayi mana sallar al-asr ba'da ma gharabati shamsu bayan rana ta riga ta fadi wannan a halin larura kaga rana ta riga ta faɗi lokacin sallar ya riga ya wuce amma kuma duk da haka sai da aka zo aka rama ta ثم صلى ba'daha المغرب maghriba sannan bayan da aka yi la'asar din kuma aka zo aka yi ta magariba a wasu ruwayoyin manzo Allah ya rama sallar bayan sai da ya ta magariba kafin ya ta isha sai ya la'asar din a nan ne malamai suke cewa mutumin da sallah ta kubuce masa da uzuri karɓaɓɓe a shari'a yana da hali guda biyu yanzu misali mu ɗauka wani yana ta bacci tun la'asar bai tashi ba sai yanzu ko tun azahar bai tashi ba sai yanzu kaga sallar la'asar ta wuce masa ko gashi yanzu a cikin lokacin magariba muke hannun shiga isha to yanzu idan ya zo ya tadda mu za mu isha yana da damar ya fara bin mu yi isha sannan sai ya ɗauko la'asar ɗinsa da magaribarsa yana kuma da damar ya yo magaribarsa sannan ya zo ya yi isharsa daga baya to amma idan ya ce zai yi haka kila ya asarar jami'i, tunda mu ba za mu jira shi sai ya ramo ba to shi kuma in yana da wayo sai ya bi mu sannan daga baya sai ya rama wannan matsala ce wacce malaman fiqh suke kiranta da tartibul fawaid jeran sallolin da suka kuɓuce maka shin wajibi ne ko ba wajibi bane ba wajibi bane kaulan wahidan domin ruwayoyi sun nuna cewa wani lokaci ana jinkirta su wani lokaci ana gabatar da su illa iyaka malaman malikiya sun kafa sharaɗi ɗaya suka ce sallar da ta kubuce maka in ta kai adadin biyar to shine kake gabatar da 'yan lokaci a kanta mu ɗauka jiya mutum ya samu kansa a wani uzuri ko wata larura ko an maka allura anesthesia gaba ɗaya kana cikin bacci ba kai sallolin jiya ba duka tun asuba an maka operation sai yau ka farfaɗo kana farfaɗowa yau da asuba kaga jiya sallah biyar kawo ta wuce ka to a yau sai ka fara yin sallar asubar yau sannan sai ka jero wa'ancan daga asubar su a zahar la'asar magriba har ka zo isha malaman malikiya suka ce haka in sallolin ba su kai biyar ba to ba a gabatar da yan lokaci akan wadda ta wuce a mazhaban malikiya amma sauran mazhabobi sun yadda da cewa ko sallah ɗaya ce ta wuce ka baka farga ba sai lokacin wata sallar to kana da damar ka fara yin yan lokacin sannan sai ka dawo ka ta bayan da aka tartibul fawaid a wajen waɗansu malaman ba sharaɗi ba ne ba wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi kitabun mawaƙiƙin sala babu man salla bin nasi jama'atan da zahabil waqti babin da yake magana yin sallar jam'i bayan lokacin ta ya riga ya wuce in dai da uzuri karɓaɓɓe na shari'a wannan ba laifi bane ana ta nuna min lokaci yayi tuntuni yanayi ne na karatu ya sa muka tsawaita sai mu yi haƙuri da yanayi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu al'ada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da farko kamar yadda kuke gani ga sabuwar wata fanka nan katotuwa a kiyama ko amma a duniya wani bawan allah ne ranar ina jin asabar da ta wuce ne ko lahadi bayan an tashi da karatu ranar lahadi ya ji muna buƙatar fanka ya zo yake cewa insha Allah zai sayo mana guda biyu da haka ya siyo su guda biyu amma yanzu wanda aka bawa ya taho da su din a mashin ya taho kun ga wannan gingine mai ya fankar ai guda biyu ba za ta taho a mashin ba da haka ya ce yanzu kwaya ɗayar tana hanya ga ɗaya nan kuma ana gani Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya bukata Allah madaukakin sarki ya sa a dauka aljanna Allah madaukakin sarki ya ba da ninkin ba ninkin abin da aka bayar kuma ya sa a yi danshi Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarku masu irin wannan hidindimu kuma Allah ya tsare dukkan abin ki ya albarkaci zuriya ubangiji madaukakin sarki ya sa a dauka a ranar da aka fi bukata akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yake, assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah ya ƙara lafiya da albarka amin Allah ya kare mu baki da ya ce malam dan Allah ina neman addu'a akan ta da kuma mahaifina akan rashin lafiyarsa na gode daga ɗalibinka Allah madaukin sarki ya baka sa'ar jarabawa da dukkan sauran ɗaliban musulmi wanda suke rubuta jarabawa muna addu'a Allah ya baku sa'a a lokaci guda kuma muna jan hankalinku akan ku dage ku yi karatu ku yi karatu dan karatu ba dan ku ci jarabawa ba mutumin duk da ya karatu to ya yi riko da sababin samun nasara domin karatu shine sirrin samun nasara a rayuwa shi yasa Allah subhanahu wataala ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin karatu domin da karatu ne duk abin da ka sa a gaba za ka samu nasararsa ma'ana komai ka yi shi bisa ga ilimi in kasuwancin ne ka karanta in aikin ne ka karayi karatun ka san ka'idojin aikin kuma ka kiyaye in ibada za ka yi ka karanta abin da kake so ka bauta wa Allah ɗin da shi ka san ka'idojinsa da dokokinsa shine in kai sai Allah ya karɓa duk abin da za ka yi in kai karatu insha Allah za ka samu nasara to da haka muna ba ku shawara ku yi karatu domin dukkanin wata addu'a da za a yi maka in baka yi riko da sababi ba to addu'ar ba dole ne ta yi tasiri ba Allah ya ba da sa'a mahaifinka kuma Allah ya ba ki lafiya da dukkan sauran marasa lafiyar musulmi ba baki daya Allah maɗaukin sarki ya sa rashin lafiya ya zame masa kafara kuma Allah ya hore muku abin da za ku yi ɗawainiyar jiya da shi kuma Allah ya ba ku ladan yin jiyan nasa takarda ta gaba mai ita bayan yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce malam Allah ya mai da kai gida lafiya amin Allah ya mai shi mu gidajenmu lafiya baki daya ya ce shekara ɗaya ke nan da buɗe shagona a kasuwa kuma na bayar da kuɗin takalmi naira miliyan ɗaya gashi kuma shekara ta yi zan yi lissafi shin zan haɗa da waccan miliyar ɗaya ce ko kuwa Allah ya ƙara malar lafiya to ban san a wani ɓangare kake nufin lissafin ba a ɓangaren zakka ƙila haka kake nufi in a ɓangaren zakka ne ba za ka sa da wannan miliyan ɗaya ba an gane ko amma idan a ɓangaren ka san me ka kashe kuma me ka samu shin an ci gaba ko an ci baya shin an mai da kuɗi ko an yi asara dole ka sa har da sulai biyar ma domin duk ɗan kasuwar da yake so ya riba ya yi nasara a kasuwancinsa to da taro da titi wanda ya shiga da wanda ya fito duk rubutawa kake to a ƙarshe sai ka zo ka ga asali jari nawa na sa kaza me na kashe me ya shigo me ya rage to anan kake gane kayi riba ko kayi asara da yawa wasu daga cikin 'yan kasuwa ba su da wannan wayan Kudin abin da yake ci a rana baya sa su a cikin lissafi kudin da yake ba wa yaransa mai masa zaman shago ya ci abinci ko ya hau mota ya je gida ya dawo gobe baya sa su a lissafi kuma in an zo shekara ta yayi lissafi ya ce ba a samu riba ba ya ba a samu riba ba an samu ka cinye ta a ciki ka ta a ciki to da haka dole ne in kana so ka yi riba a cikin harkar kasuwancinka da taro da sisi karka raina wanda ya shigo da wanda ya fita a ƙarshe sai ka gane cewa kasuwancin nan ana riba ko kuma ana samun asara to amma in dai maganar zakka ce kuɗin da aka kashe ba a sa su a zakka kuɗin da ka kama shagon da su ba sa cikin zakka tsantsagwaran abin da ke shagon na riba kuɗi da uwar kuɗi ko wanda ka ba da bashi kake kyauta zaton za su dawo waɗannan su ne ake zakka ko ake lissafa a wajen zakka rigar da ka ɗinka kasa ba ta cikin lissafin zakka kuɗin da ka ci abinci ko ka sai mota ko ka gina gida ko kai wa iyalanka hidima duk ba sa shiga cikin lissafin zakka ita zakka ana lissafa iya abin da ake da shi ne a ƙasa wanda ake juyawa wanda yake hannu da wanda ya fita kuma ake saran zai dawo to da su ake zakka mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya kare mu baki daya yace dan Allah malam a ja hankalin yan uwa akan waɗannan abubuwa sai yace kuɗin taba na biyu kuɗin wiwi na uku kuɗin man bilicin na hudu kuɗin koken sai ce saboda akwai wata 'yar uwata tana cin su na yi mata magana ta ce ba ruwanta to ko shaka babu waɗannan kuɗaɗe dukkaninsu haramun ne cin su haramun ne cin su domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida ginanniya gamanniya yace Allah in ya hana cin abu to ya hana cin kuɗin abu da Allah ya hana cin mushe to ya hana me cin kuɗin mushe da Allah ya hana shan wiwi to ya hana cin kuɗin wiwi da Allah ya hana shan koken ya hana cin kuɗin koken da wanda ya ci kuɗin mushe da wanda ya ci mushe a wajen Allah duk ɗaya suke shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine wa Yahudawa da ya hana su cin mushe sai suka koma su ba su ci mushen ba amma sai su samu mushan, sai su tatse kitsan mushan, sai su rinka yin drum drum jarka jarka na kitsan mushe man mushe suna sayarwa suna cin kuɗin ma'ana za su yi wa Allah wayo ai ba su ci mushe ba amma kuma suna cin kuɗin mushe sai manzo Allah ya bada ka'ida sai ce inna Allah idza harrama shay'an harrama samanahu shi Allah ka'idarsa in ya haramta abu to ya haramta kuɗinsa da Allah ya haramta bleaching to sayar da man bleaching dan ai bleaching ya zama haramun cin kuɗin ya zama haramun sai dai ku sani da yawan man bleaching kamar yadda likitoci suke faɗa asali ba a yi shi dan bleaching ba an yi shi ne dan cututtukan fata skin disease to amma mutane sai suke amfani da shi ta hanyar da ba dan haka aka yi ba yanzu za ka iya zuwa asibiti baka da lafiya wasu kuraje suna damun ka sai ka ga an baka man da wata budurwa ta siyo tana bulicin da shi saboda asalin man ba dan bilicin aka yi shi ba dan kurajen fata da wasu cututtukan fata da wani ƙaiƙayi ƙaiƙayi da kirci da sauransu da makero to da ka shi yasa idan muka ce cin kuɗin bulicin haramun ne ga wanda ya sai da shi da nufin me bilicin banda wanda ya siyar da nufin magani kamar yadda za mu ga da yawa daga cikin ƙwayoyin da ake sha yau magunguna ne su wannan syrup syrup din nan magungunan tari ne ko ba haka ba kwanakin baya wani tari ya dame ni na je sai ta an bani banalin wallahi na zo gida nake nuna iyali na ce to ni ma za mu dan taba bar to amma kaga suke so su hado da wancan da wancan su sauka daga ka'idar da dakta yake a sha su kwaba su hada su tittile su shanye to sai ka ga a madadin yayi magani ya koma yana ne yana bugarwa yana cutarwa to kaga ba za ka ce duk mai shan banalin kaza bane sai dai wanda ya sha banalin ba bisa ka'idar dakta ba sannan da manufar ya bugu ba za kuma ka ce duk mai sai da banalin mai laifi bane sai dai wanda yake sai da shi ba bisa ga ka'idar sai da shi ba ya san kwaya ake yi da shi buguwa ake sha dan ayi kuma yake sayarwa to wannan yayi laifi ba wannan ba ko gero ne mutum ya zo ya ce maka zan sayan mun da gero in yi burkutu ko kamfanin brewery motar giya ta zo ta yi fakin a kofar shagon ka a dawanau ta ce dawa muke so buhu ɗari da rawar jiki sai ka sayar musu to kafin giya za a yi domin ga da tambarin giya a motar amma an ba su zo maka da cewar za su giya ba ba su zo da motar giya ba kawai mutum ya zo siyan dawa kowa ya siyan mar kuma Allah bai ce da kai duk wanda zai sai dawa sai ka tambaye shi me za ka yi ba tuwo za ka yi ko musu ba a dora maka wannan ba ba a dora ma wannan ba to amma idan alama ta bayyana gare ka to kai kuma sai ka kiyaye a satin nan wani attajiri daga Lagos ya mun waya yace wasu mutane ne suka zo za su sai filinsa sun ba shi makudan miliyoyi amma ya tabbatar coci za su yi halal ne ko haram na ce haram ne inda ka tabbatar coci za su amma inda ba coci za su ba ba wata alama da ta nuna maka haka ba laifi bane ka saiwa da arni filinka shi ma ba laifi bane ya siyan maka da naka amma in ba akan abin da zai taimaki addinin sa na saban Allah ba arni ya sai fili ya gida ba laifi bane ya sai fili ya gina kamfani ba laifi bane ya sai fili ya gina rumfar kasuwa ba laifi bane amma ya sai fili ya gina coci to wannan laifi ne taimakon addinin sa kai yadda za ka gane lissafin a sawwake wanda ya sayar da fili aka yi masallaci ya yi rahusa yana da lada kuma da shi to wanda kuma ya sai da fili ya yi rahusa ko ma ya tsananta aka yi kishiyar masallaci shi kuma fa yana da zunubi in dai in kai kaza za ka samu lada to kishiyarsa kuma ya zama ne zunubi wannan ita ce ka'ida haka dan a daidaita sahun da ya dauki arni ya kai shi kasuwa bai laifi ba ya dauki arni ya kai shi gida bai laifi ba amma ya dauki arni ya kai shi coci kuma ya san cocin zai je kai ni coci ko ga bible ɗinsa a hannu kai ni sabon gari ai ka san ina ka kai shi ko ka dauki ko ma waye ka kai shi gidan giya ka san kuma gidan giya zai je ya shawo kai ne kai laifi a sauwaƙe ma a dokar ƙasa yanzu kawai sai ka ɗauki mutum dan fashi ne sai jami'an tsaro sai suka kama ka da shi a motar ka ba a cewa kai mota haya ce sai an yi ram da ku gaba ɗaya an je an tantance an tabbatar ba badda sawu bane sannan in zaka fita ka fita to haka ka'idar Allah ita ma take a duk lokacin da mutum ya shiga cikin aikin laifi ko ya zauna tare da masu laifi ko ya taimaka wajen aikin laifi to baya furi a wajen Allah shi yasa Allah ya ba mu ka'ida wa ta'awunu alal birri wat taqwa wa la alal ismi wal udwan kuma idan mutum yana sai da wiwi yana kuma zuwa yana baka kuɗi kana ci to kamar taimaka masa kake ci gaba da wannan ɗabi'a amma lokacin da mutum yake wata mu'amala mummuna ta kuɗi sai ya ɗauko kuɗin sai baka karɓa inda rabon shirya wannan sanadiyar sai ya sa ya shiru abin da da yawa waɗansu ba su sani ba kun san alhaji can cancangi allah ji kansa da rahama kun san meye alaƙasa da malam abubakar guni asali alhaji can cancangi gidan giya yake da shi kamfanin giya yake da shi ya samu kuɗi masu nauyi ta wannan bangaren amma duk shekara zai raba zakka in ya kawo malam abubakar gumi zakka baya karɓar zakkarsa sai ce a mayan masa da kayansa ba wani wanda alhaji amadu cancan yake ba zaka ya karba sai ma da abokar gudu sai damu ya zo yake tambayar malam me yasa in na kawo zaka baka karba ce saboda kuɗin ka ba na halal bane yace wannan shine wannan shine sanadiyar shirya sai ya na harkar giya ya dawo harkar sauran kasuwanci da jiragen sama da kaza shi kuma bai manta da wannan alherin da malam ya masa ba shi yasa har malam ya bar duniya idan ka kama gidan rediyo Kaduna safa da yamma za ka ji sautin malam kamar yana raye kuma sai a ce cancan gini ya ɗau nauyi saboda shi kuma wannan alherin da ya masa ta ta Allah ya shirye shi wannan shi ne tsarin annabi sallallahu alaihi da yake kaurace wa masu laifi dan gyara kayanka ba dan ana kin ba da aka duk mutumin da aka san yana wani ba daidai ba yana daga cikin hanyar da ake bi a gyara shi a nuna masa kyama in wani attajiri ne in ya shirya abinci ya gayyaci yan unguwa a daina zuwa kar a ci to sai ku ga abubuwa suna gyaruwa amma mutane suna sai da wiwi a unguwanninmu kuma suna raba mana sadaka muna karɓa eh to maka aka tafi da su duk aje a ciwo ma kuɗin a can zulumatun ba abu hafa ba da Allah ya kiyaye wai duk wannan mu'amalan ma da aka ce ana yi kuma ma a maka ake yi to a Najeriya ma in kai wannan ba za ka tsira ba a wajen Allah ballanta na a makka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim shi garin maka shine kadai garin da Allah madaukin sarki ya sa ko da mummunan nufi ka shiga garin da shi baka yi laifin ba sai Allah ya kama ka da laifin mummunan nufi yanzu mu kaddara ga wani alhaji ya tafi maka da nufin yayi sane wannan nufin na sane bai ga kowa ba yana ransa amma ranar lahira sai Allah ya ɗanɗana masa kuɗa da wannan nufin kaɗai sai dai in ya tuba ya yi nadama to Allah kuma mai gafara ne amma idan a Kano ne dan kai camcin laifi ba yi ba Allah ba zai kama ka ba har sai kai to da ka kaga wannan yake nuna cewa wannan laifin laifi ne ma kan laifi a ce ka tafi da wiwi ka tafi da tabar koken tabar wiwi ka tafi da koken ka tafi da dukkan dangin irin waɗannan kayan laifi ko mayukan bilicin zuwa ƙasa mai tsarki wannan ko shakka babu laifi ne ba ƙarami ba idan mai yin wannan laifin yana da rabon shirya muna fata Allah ya shirye shi in bai da rabon shirya Allah ka haɗa shi da hukumar Saudi Arabia domin duk waɗannan laifuffukan mafi yawancinsu a Saudi Arabia an kama mutum kashe shi ake kuma kamar yadda muka faɗa na yi hudu ba akan wannan ƙwaya duk wani rarrashi da hukuma za ta yi akan a daina sai da ƙwaya wallahi ba za a daina ba sai an yi hukunci kun ga dai saudi arabia ita ce ƙololuwar misali ta fuskar musulunci amma kashe 'yan wiwi suke yi kashe masu sai da ƙwayoyi suke yi rasha da china su ne ƙololuwar misali ta fuskar maguzanci domin rasha ba ta daidai da kowane addini ba ita ko kiristancin ba ta yadda da shi ba ita rasha a kafiran ma kafira ce to haka tana ita tana a kafiran ma kafira ce su ba su yadda da kowane irin addini ba har kiristancin su kawai a bar mutum ya rayuwa sai yadda yake so to ko su abin da suke yi ga wanda suka kama ne sai da kwaya kashe shi suke a kwanan nan waɗanda suke bibiyar labarurruka za su ji ingila birtaniya tana ƙoƙarin fita daga cikin ƙungiyoyin tarayyar turai ingila tana so ta fita amerika ma tana so ta fita kun san me yasa suke so su fita saboda donald trump shugaban ƙasar amerika ne yanzu ya ce dole ne sai an rinka kashe 'yan kwaya sannan za a zauna lafiya to shi kuma sharaɗin ka shiga ƙungiyoyin tarayyar turai wannan ƙasashen na euro sharaɗin ka zama memba a cikinsu sai ka ɗauke hukuncin kisa a ƙasarka duk laifin da za a yi ba za ka kashe kowa ba yau amerika shekara ta goma sha shida ba a taɓa kashe mai laifi ba na ɗan fashi da makami wala mai fyaɗe wala mai sai da wiwi wala mai sai da koken shekara goma sha shida amma yanzu masu irin wannan laifin sun musu yawa yanzu hatta ta haɗe ɗin nan da kuke ji a ƙasashen mu ana yi turmushe yara ƙanana amerika doka ce duk wanda ya kai tsaye kashe shi ake donald trump ya ce yanzu dole sai sun tabbaka hukuncin kisa Wa ya gaya musu barna na gabas take ubangijin da ya halicci rai ya fi kowa santa ya fi kowa tausayinta ya ce walakum fil qisasi hayatun in dai in mutum ya kashe za ku kashe shi za a zauna lafiya ku kace ba za ku yi ba kun fa Allah tausayi Allah yana son rai yana kishin masu rai amma akwai wasu laifuffuka da Allah ya ce dole in an yi sai an yi kisa daga cikin su in mutum ya kashe wani a kashe shi wa katamna alaihim fiha annan nafsa bin nafs kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abd bil abd to haka nan mutumin da zai lalata rayuwar yara kanana irin waɗannan ko da qur'ani bai ce a kashe shi ba ta'ziri ne shugabanni ya kamata su yi dokar kisa dan a daina wannan laifin domin idan aka ga mutane suna yayin wani laifi to dole a sa wa laifin punishment mai zafi ko da laifin karami ne dan a dakatar da shi yanzu yayin kashe mazan nan da mata suke yi in dai ba za a ɗauki mataki ba to fa abin ci gaba zai ta yi kuma kamar yadda na faɗa a hudu ba sati uku ko hudu da suka wuce abin da muke jin tsoro shine yanzu mata suna ganin suna kashewa suna tsira ranar da maza za su juyo ɗaukar fansa to ku kiyayi wannan rana domin in mara ƙaho ya yi tunkuyi aka ji zafi in mai ƙaho ya yi fa in mara ƙarfi ya yi laifi ya tafi furi to ya kake tunanin mai ƙarfi ila wasu matan sai za a yi bacci suke kisa sai ana kwance suke birma wuka shi namiji kina farke zai iya birma miki wuka zai iya murɗe ki ya taka ki ya yanka ki irin yadda ake yanka kaza to da haka mahukunta ya kamata su yi tunani su farga su ɗauki mataki akan irin waɗannan laifuffuka in ba haka ba to al'ummar an buɗe mata ƙofar shari kuma idan yau ana tunanin matan talakawa ke kashe talakawa to gobe fa abin zai biƙa zai koma matan masu kuɗi zai kuma koma matan masu mulki ba wai fata muke ba amma dai ita fitina haka take tun lokacin ana kashe ba kowa ba to za a zo a fara kashe kowa tun lokacin tana kan waɗanda ake ganin ba kowan kowa ba to za ta zo ta fara cin kowan kowa duk misali ya bayyana a boko haram tun boko haram ana kashe gama garin mutane aka dawo ta kan sarakunan gargajiya aka dawo janaral na soja sai da fitinar ta addabi kowa ta gagaru kowa to dukkan fitina haka ya kamata a yi maganin ta tun tana karama ba ta gagara al'umma ba amma mu ɗabi'an mu ce a jinin mu ne hausa fulani mutanen arewacin najeriya mu empire service approach ne ba a ɗaukan mataki akan abu sai ya gama da mu kan a yi jan wuya a tunkari fitinar boko haram sai da ta yi lagalaga da mu to haka fitinar kidnapping kan a samo kanta sai da ta yi lagalaga da mu yanzu yanzu ne gwamnan zamfara mune masa fatan alkhairi Allah ya taimake shi da irin abubuwan da ya zo da su abubuwan da ya zo da su wanda haka ya kamata duk mu na arewa su bi gaddin nazar ba kallon jam'iyya kowaye duk mutumin da ya alkin alheri ai ba mar kuma ya zo da kyawawan tunani yanzu ajiye jiya wani bayan mun idan da sallah yake ban labari ya ce malam wani dan zamfara yake ba mu labari Ya ce a kasuwa yana sai da kaya sai ga wanda yake kidnapping ɗinsa ya shigo kuma ya zo ya fiye kaya a wajensa ya ce ka gane ni kuwa na gane ni kai ka kama ni fa eh na gane ka ai kuma aka gaisa aka rabu to wasu lalatattun wasu ayyukan barnar ba za su gyaru da ƙarfin wuta ba maganar gaskiya saboda idan mu muna mallaka cikin gari to su kuma suna mallakar daji kuma kowa a fadarsa sarki ne in kun tsare su a daji kun hana su shigowa cikin gari to su kuma sai su tsare dajin su hana mu mu shiga mai noma to idan aka yi sulhu aka sasanta ko ƴan fashi Allah madaukakin sarki ta in ba a kama su ba suka tuba a kyale su ai sulhu ai saranda fa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah illa alladhina tabu qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim duk mutumin da yake ɗan ta'adda yazo da kansa ya kawo kansa yayi saranda ya aje makami to a karba kuma kar a ce za a bi da kulli a ce za a kashe shi yanzu an kama shi a ruwan sanyi a'a Allah ya ce a kyale shi a haka a kyale shi a haka afallahu amma salafa wa man ada fa yantazimullahu da haka ya kamata gwamnonin mu tunda an gwada karfin soja karfin tuwo ta wani bangaren ba a yi nasara ba ta wani bangaren kuma an yi nasara to a buɗe musu kofofin tuba su ma wasu suna nan a daji bala'in ya ishe su zaman dajin ya ishe su amma sun rasa yadda za su yi ne in suka shigo cikin gari aka gan su bige su za a yi to a tallata musu tubar in sun yadda sun tuba a zo a zura musu ido kuma a ci gaba da kula da su a kuma koya musu sana'a a ba su abubuwa na jin daɗin rayuwa wanda za su hana su komawa irin wancan wanda dai dukkan waɗannan abubuwan da nake faɗa ita hukuma ta fi ni sani to amma dai muna ba da shawara lallai a kula da irin waɗannan abubuwan kuma dukkan lokacin da aka samu waɗansu abubuwa na ci gaba yan siyasan mu ku zama wayayyu kar a ce ai dan jam'iyya kaza ne yayi mu ba za mu ba wannan sakarci ne wannan dolanci ne da wannan abokan zaman mu suka wuce mu jam'iyya kaza sai ta mulki Legas sai ta gina Legas ba ruwanta da cewa ba a zaɓe ta ba ko an zaɓe ta abin da ke gabanta al'ummar Legas da kuma al'ummarta yau duk wani wata jam'iyya da za ta mulki Legas ko ta tsaya ce sai ta yi abin da mutanen Legas suke so saboda sun riga sun ɗora al'ummarsu akan me akan tsari akan saiti amma mu matsalar mu ba mu da ajanda kowa sai ya zo da sa tasa shi kadai wani project din da zaka dauko kana gwamna in an ara maka irin shekarun annabi nuhu ma kila ba zaka iya gama su ba shekara dubu ba hamsin ba zaka iya gama su ba to amma idan akwai continuity continuity suke cewa ko in akwai continuity ci gaba wannan ya dora wannan ya dora wannan ya dora wannan ya dora to sai mu kai ga gaci wannan da shi al'umma take ginuwa kuma mu rinka aran hikimomi daga wajen abokan zaman mu ko da a ce ba musulmi bane ba kuwa ko ba musulmi bane muka ga yayi abin da ya ci nasara a rayuwa Allah bai hana mu mu koyi da shi ba akan sha'anin addini ne ba za mu koyi da wani ba sai da annabi amma akan sha'anin rayuwa ana iya koyi da kowa dan a samu ne ci gaba manzo Allah ya zo ya tarar da mutanen Madina suna kilili shi wa dabino aure kafin ya yaya ya hana su dabino ya aure suka zo suka koka masa suka ce ka hana mu yace ku je kun fi sanin al'amarin duniya ku kai ta kililin ku in dai abu ba sako bane to ba laifi a mutane su kayan su na Umar ya je Misra ya tarar mutanen Misra duk shekara sai sun wanke sabo budurwa galleliya sun jefa wa ruwan maliya sannan zai ba su ruwa in ba haka ba shekarar fari za a yi amur dan aski ne gwamnan na Umar ya rubuto masa wasiƙa ce to ga abin da nazo na tarar da mutanen Misra suna yi sun ce su duk shekara sai ruwan nan sun bashi budurwa ya ci sannan suke samun ruwan da za su yi noma sai sai na umar ya ce rabu da shi sai ya rubuta wasiƙa wasiƙa daga umar ɗan khattab zuwa ga ruwan maliya in kai kake ba ruwan mutanen misra ruwa ba Allah ba to ka rike ruwanka wannan shekarar ba za a baka budurwa ba sai na umar ya ce a kai musu wasiƙar in shekarar ta yi lokacin jefa budurwa ya yi su jefa masa wasiƙa. karamatul auliya ruwan maliya fa aka jefa masa wasiƙa umar har yanzu bai sake cin budurwa ba kuma bai kafe ba kaga wannan addini kenan addini kenan in abu ya ci karo da addini shugabanni sai su saita hankalin mutane a kai malamai su faɗakar amma in abu bai ci karo da addini ba to abin da ya kamata mu koyi dabarun rayuwa daga abokan zamanmu daga jam'iyyun hamayya kowa ma ya amfana da kowa wannan ita ce rayuwa wannan ita ce al'umma ya zama al'umman mun ce a gabanmu ba wai bukatocin mu ba ba kuma a bace da efa ga ha ejakala ma na urasa ta uwa ya za zuwa karshe a bar mu da bakaken boko su ta bakanta mana rai kana jam'iyya kaza kana jin haushin dan uwanka kana jam'iyya kaza kana jin haushin dan uwanka wannan bai kamata ba ya zama manufar al'umman mu ita ce a gaban mu Allah ya sa mu dace Allah ya riko da hannun mu yau za mu hutu kuma in sha Allah ina jin hutun namu ba zai wuce sati ɗaya ba in yi yawa sati biyu rana ita yau zai zama jajiberin sallah ko to kaga jajiberin sallah kuma bai dace da karatu ba akalla ranar an yi azumin arfa mutane suna gida kila wani ya je wajen tele karɓo ɗinki ko wani ya tafi kamo saniyarsa wani ya tafi kamo raƙuminsa wani ya tafi siyo kayan miya to dai mu hutu saboda mu samu faragar gudanar da waɗannan abubuwa a wannan lokaci waɗannan kwanaki kwanaki ne masu albarka mu yi kokari mu ribace su mu yi kokari mu ribace su mu yi kokari mu yawaita ayyukan alheri zikiri azumi sadaka karatun alkur'ani sallolin dare da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu wasu ranaku a duniya da Allah ya fi son aikin alheri a cikin su sama da waɗannan ranakun su ne ranakun da Allah maɗaukin sarki ya gana da annabi Musa a cikinsu Allah ya yi alkawarin zai gana da annabi Musa a watan zulka'ida wanda ya wuce an gane ko to sai ya sawa annabi Musa assignment ya ce ka je ka azumi na kwana talatin kar ka yi aswaki bakin ka tare da ɗoyin azumi sai ka zo mu magana da kai domin shi ɗoyin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi turaren almuski ƙanshi manzo Allah yace la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk kamar kai ne yanzu zaka je gana da shugaban kasa zaka sa rigar ka mai kyau ka fesa turare kar a ji kana doyin hamata da haka annabi Musa Allah ya ce masa kayi azumi na kwana talatin kar kai aswaki in kwana talatin din sun cika ka zo za magana da kai to annabi Musa da ya kwana talatin din nan sai bakinsa ya dame shi sai kuskure ya manta sai ya aswaki sai Allah subhanahu wataala ke to ka karya ka'idar ganawa mu yanzu sai an canja maka sabon lokaci sabon appointment na ganawa da Allah to shine sai Allah ya kara masa kwana goma na farkon wannan watan yace ka sake yin wani azumin na kwana goma ka sake tara wannan ɗoyin bakin sai ka zo mai magana shine Allah ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla mun yi alkawari da annabi Musa na kwana talatin ya karya ka'ida sai muka ƙara masa goma in ka haɗa talatin da goma ya zama kwana 40 to da kwana 40 ta cika sai annabi Musa ya je gana da Allah annabi Musa ya yi magana da Allah ne ranar goma ga watan Zulhajji da haka annabawa tuntun talatale suna girmama waɗannan kwanaki annabi Musa ya yi ibadar azumi a ciki don ganawa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce khairu du'a du'a yawmi arafa wa khairu ma qultu wa ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir addu'a da tafi kowace addu'a tsada wacce mutum zai yi Allah ya karba ita ce addu'ar ranar arfa zikirin da ya fi kowane zikiri tsada shine zikirin da aka yi shi ranar arfa kuma zikiri mafi tsada wanda annabawa suka zaɓa suke yi dukansu a ranar arfa in ta kewayo shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir abinda wannan yake nunawa duk annabawa suna girmama wannan kwanaki kuma suna ba su muhimmanci da ibada manzo Allah yayi haka kuma yayi umarni da me da ka karmi sakaci sannan kuma a lokaci guda mu yi kokari mu karanta ayyukan sabo mu karanta ayyukan sabo domin ka'idar Allah duk lokacin da yace lokaci kaza na musamman ne a yi masa ibada to in ka kuskura ka keta alfarmarsa a wannan lokacin to kuma in ya tashi maka azaba fa ninki zai ma domin yanzu kai ma alfarma ninkin ba ninki ka taka yanzu wanda ya yi laifi ba a cikin watanni masu alfarma ba daban yake da wanda ya yi laifi a watanni masu alfarma wanda ya laifi a kwanakin goma na hajji na farko daban yake da wanda ya laifi a sauran kwanaki da ba su ba domin su na musamman ne da haka ya kamata yan uwa a kiyaye domin wani ba zai yi kokari da ƙwazon yin aikin alherin ba to amma in ka ce masa laifi kuma na musamman ne shi ma a wannan lokacin in ya rage laifin to sai zama ya samu lada shi ma da haka ya kamata yan kuwa mu amfana da waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu yi sallah lafiya Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na alkhairi laifuffukan mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana alhazan mu da suka tafi ibadar aikin haji Allah ka karba musu Allah ka kare su daga aikata dukkan abin ki Allah ka kare su daga aikata dukkan wani abin da zai jawo musu laifi Allah yadda ka kai su lafiya ka dawo mana da su gida lafiya Allah madaukakin sarki ka hada mu da su baki daya cikin ladaddakin ayyukan alkhairi sauki ubangiji madaukakin sarki ka ji kan magabatan mu marasa lafiyar mu kuma ka ba su lafiya kasar mu ya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugabannin mu ya Allah ka yi riko da hannuwansu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi kurakuran su da suke yi a matsayin su na yan adam da ma wanda suke a matsayin ganganci da mu da su baki ɗaya Allah ka yafe mana